da shi ne a yi ya kyautata nemomin sakanmu ba za ta ce ba balari kai shi Allah ka tafi tare da mu ka zo mu tafi tare da kai an ta sahi ba su safari ba a fi tare na ha'izan billahi min annan wala hawla wala quwwata illa billah shi ne muna neman katanga da Allah وذكر الإمام أحمد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران alaihi salatu والسلام ya tura masa sako ya ce masa ya mufa kuniyar fasado murtadar linafsika a kadaran وكل قدر لا يواتيك على مسرة ولا تصحبه Musa ka zama a faɗake. Ka ga faɗaka addini ne, ka dinga lura da take-take kowa, wanda ke tare da kai. Nan za ka gano addini ta kore a addini sa. Don a ce a yi sallah yiwu a nan ne. Za ka dinga bi. ne ra'ayin mutum ne ne tunanin mutum mota da nafsika kana mai nufin kanka A danan kana mai soyayya ainihin abinda nan wa kullu kadari duk wani wanda kake so layi wace ka ana masarrafi zai zuwa maka da abin da yake faranta mai kala su na in an bar ku za ku wuce ya zama kana soyayya kana da kanin masoya amma fa ka san duk wani a ainihin da tsaye zuwa maka da abin da zai faranta na da hmm? shi na yi da shi nan ba nan sakon ba a yi sun ko mata da ba za ta faranta wa Allah da ba ta rana da ita. Ita ta ke ɗin ta fata wa Allah ko da ke ba za ta ba za ta wata mace aikin ta fata wa Allah ba amma sai ka fuskanci duk abin da ya shafi duniya a gaba gaba ta ke, duk abin da ya shafi addini a baya baya ta ke, ba mata ke ba ta zama sai ke fa an riga an shiga iya yau da kana sai a ce za a yi gyara kada a ce ana abin nan karkace ka kawai ba ya'ya na mene ne a cikin sai sa a rubuta tana da ya'ya babba ne sai abin da shafi cikin bayan da ni zai shafi addini wa shi ne aka ce sai ya ya ka iri ya san mai ka aurota ai ma kai ne abin fahimta sai lokacin tana yarinya kuna da tare da hidda da kan ta kofa za ka ce fitinan na ce ba za fitinan ta mutu tana karama shi ne ce ma sai dai in aiki ne ya shafi addini duk wani shafi addini wani za a yi amma in dai don menene ta kwashe a yan samar da su an ajiye ka zuwa to ta saya in bukatar ka ta taso a daura an da gida ke to isa kanka je kai girki ka girka abin da za ko ala je ba za ka yi ya yi a ciki da kana gode za ka yi ya za kai. amma ta saba Allah ta ah, in ta halamu to haka aboki na zama haka malami malaminka da baya aikata abin da Allah ke tsoro da shi ne yawan wannan ba zai shirya tun da kada ka ce zan koyi liga lugan liga tana kowana shaidanin ka ne nuna maka liga ƙarshen an zo kan liga ba abin da ya yi ai malamin addini shi san liga a dubi aran gaban kirin taimiya da siba wai duniya kullum ana oh, ina jin labarin ka bil biya ina jin labarin ka shi ne mai alkitabu daga nan sai ce sai ce a ah, ina yaban shi bai ce sai kai Allah kai hakuri da shi da mai na naka alkitabu yana da kuskure tamanin hmm? Eh, in kada zan jero maka su. Kai ma ne mai aka ce maka na dini an ƙaru. duga nan ta kare eh, na addini ba musallahu alan ya ya a idojin usul da suke a nan ka kare tafsiri alan ya kare menene a ya kare shi yo aka yi da addini gaba daya na ilimin ta haka nan mortadan linafsika fatadanan wa kullu qadari duk wani abokin zama la wati kana masarrati da zuwa maka da abun da zai faranta na rai wala tushibuhu wannan kuma sai a bar maka je ka sa wanda kake so ka cire wanda kake so wannan eh, an barka da ka fa innahu atubul laka ai duk wanda bai san Allah ɗalibi ne malami ne miji ne ce, ɗan anguwa ne ‘yan anguwa ne to duk wanda ba zai kawo maka abin da zai faranta min rai ba sassa launa da shi dole a yi baran baran Ba a rabu da dutse a hannun riga wa yi ƙofi yana busar da zuciyarka وأكثر من ذكرى وأكثر من ذكره أيويت أنبتنا هكي جواب أبي موسى حتى تستوجب الشكر حق تنتنتي أبو لقوليا وتستكمل المزيد حتى قال بأكي بكاتا وقال لها صنوب kila basari ne khalaqallahu adama hina khalaqahu Allah ta'ala ya halicci Adamu a lokacin da ya halicce shi wa da halal janna ya hiddo da yan aljanna a jikinsa min safahatihi al-yumna daga farin bangaren sa na dama aka shafa a kwankwanon aka ebo yan aljanna ba za ta ba ta gasan yin wani wa akhraja alun nari aka ibo yan wuta fi safahatil yusra ta wurin hagu Fa fadabbu su masu kankara ala wajhil ardi منهم الأعمى akwai bakawo a ciki wal asam kuruma wal mubtala fa qala adam ya rab ala sawaita ta waladi ba za ka daidaita min tsakanin yayana ba kala ya adamu inni uridu an ushka ina san a gode ne kaga idan ka taho kana tafiya kana gudu da littattafanka a baya ita ta domin a jirgin shi ma yana gudu inda za ka nan shi sai ko zaka alhamdulillah in ko har ba ka da kana ka fayal fayal ka ga wani na wurga ba a nan katar da ni a sannan ajiye ba ka ka ba ko wa zai hau nan al-islam ina hawa ya ko ka to ka dinga ko da abin baya ma ko zuwa da shi bala zama nan ara ki bace na bace wannan wannan da wannan da wannan an tura kirki babba da wanda ke faɗi ba Tangan biar ini. Allah. Nama kau kebuat ni Allah ni ini entah kata kekeh kata kena bukan. Tuhan ada ada Eh, ini ce kila ba shi kake nufi ba ce kan nan yayi ma'ana yadda ya taimaka ma ka zo ce. inda ba kowane ba ke zama ba shirka ba da zama mai da abubuwar kai yau hmm. inda ka gode wa Allah ne da ya tsare maka wannan keke har gashi nan ka samu haza ka yi wannan taimako da Allah ya ma ko baka jira taimakon ba yi wa fi ne ba wa shirka amma kuna sa a kala nan za a ba da shi